Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyo VOA Africa a kan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalon da kuma nomad fm assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar amurka Jummai ali da usman kabara da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin bayan kun gama shan labaran duniya sanata abdullahi adamu shugaban kwamitin harkokin noma da raya ƙasa na majalisar dattijan najeriya za ku ji yadda ya musunta zargin da wasu ke yi cewa gwamnatin najeriya ta bai wa wakilai wasu kuɗaɗe kada kuma a mance akwai filin nan kasa da kuma ra'ayinku masu sauraron mu. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Daukacin jama'ar birnin Fort McMurray da ke Alberta a ƙasar Canada sun ƙaurace wa birnin sakamakon ɗaya daga cikin wutar daji mafi muni da aka taɓa gani a 'yan tsakanin nan. kusan mutane dubu casa'in ne aka umarta da barin garin sakamakon yadda ma'aikatan kashe gobara suka kasa dakile wutar daga ci gaba da yaduwa ga kuma babban hanyar fita daga garin guda ɗaya ce sannan kayan sayarwa a shaguna da kuma gidajen man da ke kan hanyar suna ta karewa kimanin gine-gine guda shida ne suka ƙone. shugaban ma'aikatan kashe gobarar garin dabi allen ya faɗa jiya laraba cewa muguwar wuta ce shi ma shugaban ƙasar justin trudeau ya ce wutar na da ta da hankali hankali sannan gwamnatin tarayya za ta taimakawa garin alberta kuma ba dai rahoton wasu da wutar ta jikkata hukumomi sun dora laifin wutar a kan zazzafan yanayi hada da iska alberta dai nan ne babbar ma'ajiyar man fetur din ƙasar canada wacce ta uku ce a duniya baya ga saudiya da ƙasar venezuela tsohon ministan lusaka babban birnin kasar zambia mulenga sata na jam'iyyar patriotic front mai mulki ya canza sheka zuwa babbar jam'iyyar adawa ta upnd a gabanin zaben kasar da za a yi a watan agusta Mista sata ɗan tsohon shugaban kasar michael sata wanda kuma shine ya kafa jam'iyyar ta pf a takaice ya taɓa zama minista a ƙarƙashin ofishin shugaban kasar mai ci yanzu edgar lungu Mukaddashin kakakin jam'iyyar adawa Cornelius Muetra ya bayyana cewa sun yi maraba da samun karuwar Mr. Sata wanda ya ce hakan zai dada daga likafar jam'iyyar tasu ta UPND. Ya kara da cewa wannan wata dama ce ta hasashen cewa jam'iyya mai mulki ta fara durkushewa. sannan akwai yiwuwar wasu masu zaben da waɗanda kuma ba su yanke shawarar waɗanda za su zaɓa ba su nemi shiga jam'iyyar adawar. masu nazarin harkokin siyasar ƙasar sun ce wannan canja shekar ba karamar koma ba ne ga begen shugaba lungu na sake tsayawa takara to amma jam'iyya mai mulki ta ce ba lalle ba ne fitar mr sata ta shafi zaben da za a yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murar amurka a washington dc Amurka da Rasha sun cimma wata ƙaramar yarjejeniyar tsagaita wuta a birnin Aleppo na ƙasar Siriya, inda mummunan faɗin da ake yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye ya kashe fiye da farar hula 280 daga watan Afrilun bara. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta jaddada haka a jiya Laraba na tsagaita wutar a Aleppo da kewaye, wanda yarjejeniyar ta fara aiki jim kaɗan bayan tsakar daren ƙasar a agogon ƙasa. gwamnatin siriya ta ce za ta mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar a aleppo amma sun ce yarjejeniyar ta tsawon sa'o'i 48 ce kadai a wata sanarwar 'yan adawar siriya sun ce ya kamata a ce tsagaita wutar gaba ɗaya ne ba wasu zababbun wurare ba kamar yadda kakakin 'yan adawa salim al-muslet ya ce in ba haka ba wato ba inda wannan yarjejeniya za ta je jami'a a nan amurka sun ce duk da yarjejeniyar akwai rahotannin da ke cewa ana faɗa a wasu wuraren to amma duk duk da haka idan aka dubi rikicin gaba daya an samu ya an samu ya dallafa amurka da rasha ke ta kokarin shiga tsakani na tsagaita wutar don samun daidaito tun a watan fabrairun shekarar nan da ya gabata Wani alkalin kotun tarayya a nan Amurka ya ce akwai yiwuwar ya bada umarnin Hillary Clinton tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka ta bayyana a gaban kotu ta bada ba'asin amfani da hanyar sakon imel na kashin kanta wajen aiwatar da aikin gwamnati a lokacin da take sakatare harkokin wajen Amurka. Wata kungiyar rajin sa ido ga harkokin shari'a da ake kira Judicial Watch da Turanci ta 'yan ra'ayin rikau, ta kai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ƙara domin samun wasu saƙonnin imel ɗin da Hillary Clinton ɗin ta aika a lokacin da take sakatare harkokin wajen Amurka. Kungiyar ta haƙaƙi a kan cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ta saki dukkan bayanan da aka nemi ta yi ba a ƙarƙashin dokar 'yancin musayar bayanai a kan tsaffin ma'aikatan da suka yi aiki da Hillary Clinton wajen ƙirƙiro shafin sakonnin imel ɗinta. Alƙalin gunduma Emmett Sullivan ya faɗa a jiya Laraba cewa akwai yiwuwar in buƙatar hakan ta taso a kira mrs clinton don yin bayanin yanayin da ya ba da damar da har ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yarda mata amfani da imel ɗin kacin kanta wajen aikin ofis. labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko da bayanin cewa Majalisar Tarayyar Najeriya ta ɗauki zafi a kan batun kudaden da aka ce wai an baiwa 'yan majalisar domin su aiwatar da ayyuka a mazaɓinsu. Wasu 'yan majalisar sun samu saƙonnin zargi daga mazaɓinsu waɗansu kuma an yi musu barazanar tawayoyin salula cewa idan ba su kawo kudaden ba to su kuka da kansu abin da zai same su akan haka ne madina daudan ta yi hira da tsohon gwamnan jihar nasarawa sanata abdullahi adamu shugaban kwamitin harkokin noma da raya ƙasa na majalisar dattijan najeriya ga kuma yadda hirar tasu ta kasance akwai cece ce da ya taso a kan batun ayyukanku na mazaɓu da har ake ganin kaman an ba ku kuɗaɗe na aikin mazaɓu ku je ku yi ayyukanku da kanku shin ya labarin yake ne to ni dai idan abin da na sani ne na kuɗaɗe da ake sawa kasafin kuɗi na ƙasa wanda yake kowane shekara ana keɓe wasu kuɗaɗe wanda za a yi ayyuka a mazaɓu na kowane wakili ko wakilin majalisa ne na tarayya house of rep ko kuma majalisar dattijai ne sanar da tarayyar najeriya a jihohi ma akwai irin wannan tsarin abin da kira wato constituency project uh, ayyuka na mazaɓu a jihohi ma kowane ɗan majalisa na jiha akwai kuɗin da ake akan keɓe a kasafin kuɗi na kowane shekara wanda za a yi waɗansu ayyuka abin da ake yi shine da da tsakanin 1999 zuwa 2009 da abin shekarar 2003 da 2007 har zuwa 2011 abin da ake yi da shine idan aka kawo kasafin kuɗi za a ce to shi kenan misali mazaɓan wani mutum da ta je misali an kawo kuɗi naira miliyan ɗari ko miliyan ɗari da hamsin ko miliyan ɗari sittin ko miliyan ɗari biyu Ɗan majalisar nan ne zai ce ga irin abin da zai yi za a yi a majalisar a ƙasar shi ko a mazaɓan shi haka nan ɗan majalisar wakilai to abin da suke yi da sai shi ɗan majalisa ya kawo ya samu zai masa aiki a wani mazaɓan shi amma gwamnati ta biya dan kwangilan kai tsaye bayan aikin sai aka samu ana rashin gaskiya akwai tsambare ana samun haɗin baki tsakanin 'yan kwangila da 'yan majalisa to ana samun zargi har aka zo a zamanin da muka shiga nan shekara 2011 wato majalisa na bakwai a to daga mun hana wannan ba za a sake kawo kuɗi a ba majalisa ko kuma ce shi ya kawo 'yan kwangila da za su yi aiki a duka kungiyar da za a yi a mazaɓansa ba muka ce a'a abin da za a yi ne. akwai ofis. mdg office a ainihin presidency wato fashin shugaban kasa akwai office na musamman a wurin akwai director jina a wurin dukkan abin da aka kawo za a yi wa eh, eh, eh, majalisa a mazaɓunsu iyaka za a to an za a ba da naira misali miliyan goma misali sai ka kawo ayyukan ke son a yi a mazaɓanka in kana son rijiya na zubar da tsaye rijiya ɗaya kaza ne kuɗin shi in kana son aji zuwa na primary school ne ko na abin nan ko wani aji ga kuɗin shi in kana son ah, lantarki ne a kai wurin ka ah, lantarki mai kama kaza mai kama kaza ga irin kuɗin da ake biya in kana son asibiti ne asibiti iri kaza na karkara ga kuɗin da ake biya in ka ce ga abin da kake so shi kenan za ka nuna ne a nan amma duk abin da ka kai su ba zai wuce dubu goma na ko miliyan goma na aka kai da makarantar madina ba shi kenan za a kai rubuta ka sa hannu a takarda sai a kai ofishin wannan mdg din ko kuma a kai ma'aikatan wajen tarayya wanda suke kula da irin wannan aikin da ake wannan aikin za a in aikin hanya ne akwai za a kai in aikin ruwa ne akwai za a kai in aikin makaranta akwai za a kai ko kuma a kai ofishin mdg na ofishin president nan ne suke daukan ainihin yan kwangila su ne suke tanda suke ba da kwangila iyakan namu mu je mazaɓinmu. mu mu ga cewa eh aikin da muka ci za a yi na aka ci za a yi na fa an yi iyakan namu kenan in ba a yi ba mu yi kukan ba a yi ba akan da wannan zargi da ake wa wakilan majalisar dokokin najeriya cewa gwamnatin tarayya ta ba su wasu kudade da za su je su yi ayyuka a mazaɓinsu sanata abdullahi adamu ya ci gaba da bayani zancen nan yanzu kika duba akwai kika je ofishin ake ga takardu da na yi akalla wani takardu hudu kawo yanzu tun da muka shiga nan 2011 muna ba da wa'annan irin bukata oke an ba da kuɗi bana kaza ne to ina so aika za aika za maza amana wallahi ta zaki da samu akwai aiki tun daga shekara 2012 asibiti a aisa har yau ba gama ba shekaru hudu shekaru hudu ba gama ba akwai asibiti a can kasan utage har gobe an fara an yi kama an kama an kulle wurin ba gama ba gate din ba ba pen um, um, mai katanga ba gama da ya kamata ba ba zo an ce eh ake an gama an sa hannu an yi hannu uba ba kin nan kawai ba mai amfani da shi ka dangaru mace zan shiga ciki haka kenan akwai irin wa'annan an yi su wurare daban-daban wanda ke an fara aikin ko ba gama ba ko dan kwana ganin shi ya gama ba zo an ce an gama ba amma kaji kafin su an biya an biya an biya kudaden nan ga yan kwangilan nan to saboda wani hali da aka shiga ciki yanzu kowa ya fato pap kan dan majalisa idan shi wadda majalisa da ya magana irin wannan da ya kawo gana kuɗi idan shi kila ba shi kuɗi Allah ya sani ba ni ba ba kuɗi ba kuma ni na san a sanadin Najeriya ba ka irin kuɗin cewa ni kowa ga shi haka ba ungu ba amma na san akwai a kasafin kuɗi akwai tsari akwai shiri na kowane mazaɓa a kai wani abu dalilin kuma a kawo wannan tsarin shi shine gatanmu a Najeriya ba ɗaya ba ne sai kana da uwa a murhu a ƙasar nan in ba ka tabbata in ba ka samu tuwon za ka ciwon gaya in ba ka da uwa a murhu saboda haka aka ƙirƙiro wannan abu idan ba ka samu ainihin wani abu na ku zo gani ba a mazaɓanka aƙalla ko rijiya ka samu rubuta tsaye ka je ce to a zamanin wani ga rijiya an mana in ka je campaign zaɓe mai zuwa ka ce mana abu kaza gashi a zamani na ko makaranta ne ko rijiya ne ko lantarki ne ko hanya ne irin na karkara an yi mana iri kaza ko asibiti wadin wannan al'amari amma tun da na zo senate ba ta kawo kuɗi zan zurutu ko da naira ɗaya ne su na gashi abdullahi da su ke ba da kwangilan da kansu tunda na zo gidan nan abin na gani kenan kuma ina son wanda ya ce ba haka bane ya kawo mini wani hujja da yake da shi daga nan har kotu mu je to baka ganin lallai ne mutane su kama ku wakilansu da laifin cewa duk da ayyukan mazaɓunku ake yi ku ne kuma masu sa ido eh. a tabbatar da cewa an yi ayyukan nan to yanzu kai lissafin wasu da ka ce shekara hudu shekaru uku duk ba a gama ba ba eh, a yi ba eh. to wani mataki ya kamata ku ɗauka da ke faruwa shi mai biyan mai sarewa shi ke faɗin irin salon da yake son a rera mashi ba na ba da kwangila tun da na zo gidan nan ba na son kuma ba da kwangila na yi zamani na ba da kwangila na yi na gwamna na yi minista a ƙasar nan amma sun zama majalisar najeriya ban taɓa ba da kwangila ba iyakan nawa ina son rijiya a mazaɓata a kuɗin da aka yi na kasafin kuɗi hakkin wannan ofis da gaya muku ne su je su samu ɗan kwangilan zai aikin su ke bayarwa a naira goma kwa naira ɗaya kwa miliyan ɗaya su ke badawa hakkin su ne su masu bada kwangila su suka cewa an yi aikin nan damuwa ta in ba a yi ba in koka in koka waɗanda yake suke bada kwangilan wanda kuma suke biyan kuɗin kwangilan ko mun yi wannan a rubuce ina iya baki ma sabon da suka nan ina ina iya baki amma ikwara kwana kwanan nan kwana kwanan nan magana bai wata iko ba an ba da kwangilan a bani a bani hilox a mazaɓa ta a bani hilox wallahi tallahi da rana tsaka aka hilox gidana mota na ta yi accident a wani wuri aka bata ko kuskure ba ma ko kuskure na mutunci ba mata ba aka bana nan ina abuja ka je aka yi mota gidata a gidana aka dan can da gaya miki nan dan fishi na kai ba har gidan yan sanda na rubuta a sokoro aso aso eh, option dpo dan kwangilan same shi a kama shi wanda ba shi kwangilan ya je ko kame shi mu game za a yi dan ce muke da gana ba ga gana ba har yanzu yana to shikenan hurumin ka kenan to me zan iya yi a matsayin ka na dan majalisa to me zan iya ka an faɗi a majalisa cewa an ce za a aiki wuri kaza a matsa ana ba a ba har yanzu na faɗi wannan me nake fiye da haka zan ce ok dan kwangilan na samu ɗaya daga cikin da ba a ba na kai ƙara na samu dan kwangila da aka bashi ginin da ke gaya miki na misali har hoto na na shaidan cewa na san shi na san shi aka ba kwangila na san ko bai ba kuma na koka ta me nake iya yi iyakan na wani kuka cewa ba imini ba ba zan zuwa kama shi da ke shi ba ba zan kama ce kudin da aka baka na kwangilan nan ba ni shi kudin ba bari ce damin da kudin hakkin waɗanda suka bashi kwangila ko ba su kwangila hakkin su ne su bi mana su ga cewa ana kwangila ka bayar wannan bana tun kafin zuwan Buhari ina mafita Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu gabatar da nan kasa. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzami ya bi ke mini samalin gwiya. nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama a saurari nan kasa ba kasawa ba ne. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haɗuwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Kafin hirarmu da Malam Ayuba a makon da ya gabata, mun faro magana akan wani babban taro da aka yi na nakasassu a duniya domin sanin yadda za a yi a tare musu hakkinsu da mutuncinsu a duniya wanda aka yi a birnin New York da ke nan Amurka. An samu wakilci daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da cewa mutanen duniya sun shaida cewa nakasassun nan suna da mutunci, suna da kima sannan kuma daidai suke da a basu duk wata dama a duniya wadda ake iya bawa ɗan adam la'alla cikin iyalai ne ko kuwa a cikin al'umma ne ko kuwa a ma'aikatu ne ko kuwa a makarantu kai har ma da walwala da dama ta jin daɗi da watayawa a rayuwa in suna buƙatar nishaɗi wata cibiya ta tattalin arziki a duniya da halayyar ɗan adam da al'adu da kuma dama da yanci na ɗan adam suna cikin waɗanda suka halarci wannan taro cibiyar siyasar duniya da yancin ɗan adam suna ciki cibiyar da take kula da kau da duk wata tsangwama da ta shafi ƙabilanci ko kuma halitta halittar wani bil'adama ko kuma kalar fatarsa ko kuma wata nakasa da yake tare da ita ita ma tana wurin cibiya masu yaƙi da 'yanci na mata da yara su ma suna wannan wuri domin a cikin mata da yara akwai nakasassu. Kai har ma da wata cibiya da take kula da azabtarwa da maganar yin mugunta da gangan ga ɗan adam wanda ya haɗa da nakasashe da wanda yake da lafiya. Shin wannan taro ina ya fuskanta ne kuma wa'anne irin dokoki aka lissafo wanda kuma da aka lissafo su dukkanin wa'anda suka zo wannan taro sun yadda cewa duk inda aka koma a duniya za a mika wannan kundi kuma kowa ya amfani da shi wani makon in Allah ya so ya yarda za ku ji ni daki daki da irin dokokin da majalisar ta faɗa. A makon da ya gabata mun faro sauraro hira ne da Malam Ayuba Kufan wani mai ma'aikatar da take koyar da nakasassu sana'o'in hannu inda yake bayanin yadda suke kokarin shawo kan waɗanda suka zo suka ba wa keken guragu domin kar su bara su tsaya akan wata sana'a domin su amfani kansu. akwai sun shiga baran ma an zo an tanadar musu da aikin yi ko kuma wani yana tallafa masu zai ɗauki su idan za su koyi sana'a sai ka ga an yi sati biyu uku gobe za ka zo ka saki gansu a gurin baran. An yi ba ba kenan. Lallai kwarai amma yakan ɗauki lokaci ba abu ne da akan zuwa bar shi fara ɗaya ba. Saboda haka mukan ja kunne kuma muna yin monitoring eh wato sa wanda sun do alkawalin za su bar baran mu tabbatar sun bari majority of the people mm. suna dan samun wayewa yanzu kuma mm. na ga iyayenmu yanzu an fara samun fahimta mm. ana dokan yaran da daraja muna ganin nan gaban Allah yadda barace baracen zai dan takaita ku ba ku da kungiyar rajin kare hakkin ku ne Amma aikatan mu na beautiful girl handicap people center a Jos wannan shine daya daga cikin ginshikin ayyukan mu da muna yi muna neman da kare hakkin nakasassu nato da kuma najeriya gaba daya shi yasa a 2005 da za a yi wata doka ta musamman wanda ita ce ta farko da aka yi a najeriya ana kiran shi plateau state indigenes with disabilities act so wannan lo yana nan kusa da american with disabilities act ne da kuna da shi a can america mm. mun so mu ga cewa gwamnati ta sa wani doka wanda zai tsare hakkin nakasassu Ah, to lokacin mu ma mun taka rawa a cikin wannan gwagwarmiyar. To sai dai ah, kungiyoyi na kare hakkin da kasa sun ba su da karfi da yawa saboda ka san mutum da yana kasa ba shi bane zai iya ya tashi kuma yana neman tallafi. Kungiyoyi suna nan dai a kasa amma gaskiya na daya ba a riga an yi gangami ba an haɗa kai saboda a zama sun saya maɗaurin ki ɗaya ba. Yaushe za ku yi hakan? Kuma to burin mu kenan kuma na ga kamar da ɗazuna gaya maka ana samun ƙarin fahimta kuma ana yin su semina semina yanzu haka na wayar da kan membobi saboda mu fahimci amfanin wannan haɗin kai saboda idan mun yi magana gwamnati za ta ji muryar mu. Mm. fiye da yadda mutum ɗaya zai je koka a doki naira goma naira ashirin a bashi. Wannan dokar da kuka so a ce an sa saboda ta kare 'yancin ku kiyaye muku mutunci da sauransu menene kake ga hana ta yiwuwa ne? To kasan akwai abin da turawa suna kira will power abin da yake kai zaka sa kanka ka zaba ka yi sannan Allah ya taimake ka yauwa so su gwamnatocin a gwamnatin da ta sa wannan dokan har aka sa hannu ta zama doka a jihar plateau sauran gwamnatocin da sun zo daga baya su ci gaba da implementing nashi mm, Wato aiwatarwa. Yawwa aiwatar da dokan saboda ya zama kaza sun ci moriyanta. A wannan karin kukan da muke yi ma gwamna shine ya zabe shugabannin wannan commission da aka mm, kafa eh. kuma ya ba su cikakken goyon baya saboda su aiwatar da ayyukansu don a taimaka mana. Idan zaɓe ya zo na siyasa, za ga da mai kafa da mara kafa ba wanda ɗan siyasa baya so ya zabe shi ku ba kwa magana an zo zabe ku ce to mu ma ba za mu zaba ba sai an yi mana kaza kun taba yin wannan ko ko kawai ku je ku wala. Eh, abun da muna so mu yi daga yanzu shine hmm. muna so mu tara karfin mu a guri daya mu ma kaman wani reference point wanda duk idan an zo zabe mu ma mu zama one of the blocks ne mu su yi tuntuba da mu hmm. saboda mu mu fahimci juna a nan ne za mu ga dan takarar da muradun su ya zo daidai da abin da muke bukata to kwanakin baya dai ba a riga an samu wannan din ba sai ya mana muna je mu jefa kuriya ne kawai mu dawo mu zauna za mu yi kusan kamar mun yarjejeniya ne da dan takarar da za mu ba shi kuriya za mu ba su kuriya ga abin da muna buda idan an gama zabe za mu bi baya mu tabbatar duk wasu alkawalin da ya dauka mana ya cika su. rikice-rikice ka ji na kabilanci ne na addini ne duk da makamantan irin wa'annan abubuwan da suke taruwa kuna da wani abu da kuke yi dan ganin cewa irin wannan koko akwai a tsakaninku kuma. ina ganin kamar bai riga ya shiga wata kuma. Makashe dai yana ganin duk makashe ƙasashen mutum kamar dan uwansa ne ko kuwa abokinsa a yadda ni na fahimci lamarin ke kamar a gurin aikin mu ka gani ni kristan ne to mai bi na da mutum biyar da ke bayan shi dukansu musulmai ne kuma muna fahimtar juna ba mu taɓa samun wani damuwa da ya danganci bambancin addini ko na kabila ko wani makamancin zama muna we working as one team burin mu shine yawa muna ganin mu taimaka ma yan uwanmu na kasasu dada zina priority kuma sa'i sa'i mukan kai ziyara na musamman ga kungiyoyin coci coci mun sha kaddamar da kekunan mu a masallatai kungiyoyin jibwis duka muna ba kyakkyawan dangantaka da su a jihohin da mun yi aiki da su mun yi program a jihar plato jihar bauchi a adamawa akwai yadda mun a katsina da dai yawancin jihohin mu na arewa so na ganin akwai kyakkyawan fahimta muna dai sa ido mu tabbatar duk shi ya samu taimako da yake bukata mu bambancin addini da kabila ba shi ne damuwar mu shi nakasheshe abin tausayi ne koko abin taimakawa ne koko kamar kowa yake gaskiya na shi a guri na ba abin tausayi ba ne uhm, to ba ni misali ya yana bukatan a dan tallafa mushi za a ce mutum ne da ya kamata ya samu duk taimakon da yake bukata saboda ya zama kwanar dogara da kanshi. Eh, kamar yadda tura suke cewa mutum mai nakasa sai su ce mutumin da yake da bukata ta musamman. yawwa hakan. ka yi makaranta iya ina ka tsaya da karatu. to a lokacin da na samu wannan nakasan babu makaranta a kauyen inda na yi girma inda aka yi ni makaranta sai an yi tafiya na mil bakwai. kamar kilomita goma sha hudu kenan. yauwa da hmm. akwai ɗayan wurin kuma ya kai kusan mail hudu eh. a arewacin kauyen za a yi tafiya na mail bakwai a yammaci kuma mail biyar kaga dai makasheshen mutum da yake rarrafe a kasa hmm. ba da zai ira wannan sai an yaro kuma lokacin ba ne da keke kuma kauyen hmm. dukan mu iyayen mu manoma ne Madalla Malam Ayuba in Allah ya so sai wani makon za mu ji ƙarshen wannan hira taka da muka faru. To daga nan ne kuma sai muka garzaya ga mashawarcin shugaban ƙasar Najeriya akan harkar nakasassu wanda shi kanshi makaho ne ga yadda mu ta kasance. Dr. Samuel Ankili ne. Eh. Ni da SSA din shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari. Me ba da shawara na musamman kenan. Eh. Da farko me ka fahimta da nakasa? Nakasa shine mutumin da tunaninsa ba shi da amfani wa duniya. na biyu shine a cikin jama'a ba tana da cewa akwai abin da zai amfana ba duniya ba na uku shine gwamnatin na developing countries kasashe masu tasowa eh, suna da abin da za su amfana ba gwamnati ba to in aka hada ukun nan sai zama mutum ne cewa a zuciyarsa da jama'a tunanin jama'a shine ba shi da amfana ba duniya to yanzu kamar misali kai wani irin na kasa kake da ita misali ni makawa ne ba na gani kash saboda lokaci ba za mu iya ci gaba da wannan hira yanzu ba amma mako mai zuwa in Allah ya so za mu ji ƙarshen waccan hira da muka faro da Malam Ayuba haka zalika mu dasa da wannan hira ta mataimaki na musamman ko mai shawara ta musamman ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Dr. hankali a madadin duk wayanda aka ji muryoyinsu da duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala daga nan sashen hausa na murya amurka muna godiya bahiro diodone shine ya haɗa mana sauti usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya yanzu kuma masu sauraro sai ra'ayinku waka bakin mai ita ka ce tafi daɗi Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Bin Shayi na garin Garbace bai karmar hukuma ta bari ta tarafa tarayyar Najeriya. Muna nuna jajen mu da alhinin mu ga gwamnatin jihar Kano da ma al'ummar Kano baki ɗaya da mata Najeriya dangane da rasuwar waɗannan ɗalibai waɗanda suka yi haɗarin mota a hanyar Lagos a dawo hanyar su ta dawowa daga Kos da suka je a birnin Lagos. da fatan Allah ya hamshe su Allah kuma ba da haƙurin rashin su ya kuma zafarta musu na gode. Salamu alaikum sashen suna mura a masa mai magana ta ɗan takara daga dogon daji tambon lokacin yamma ke ce. Da Allah sashen hausa na mura a masa yana son kuɗi don nan saƙon ta'aziyya ta da ɗaliban jihar Kano waɗanda suka je Lagos hanyar suka dawo wa gida. suka samu asibi da Allah ku yi amin ajiya ta ga iyayensu da yan uwansu da gwamnatin jihar Kano muna roƙon Allah shi musu rahama Allah ya sa sun huta Allah ya kyautu bayan tasu sannan ma da waɗanda suke gidan man ranu da su ma Allah an shi rayuwarsu mutum biyu su ma muna miƙa ta'aziyyar mu gare su Allah shi musu rahama Allah ya sa sun huta huta lahiya sashen wani na gode. To, kafin mai sallama Usman bai yi nisa ba domin zai karanto mana takaitattun labarai. Daukacin jama'ar birnin Fort McMurray da ke Alberta a ƙasar Canada sun ƙauracewa birnin sakamakon ɗaya daga wutar daji mafi muni da aka gani a 'yan tsakanin nan kusan mutane dubu ne aka umarta da su bar garin. tsohon ministan lusaka birnin babban birnin kasar zambia malinga sata na jam'iyyar patriotic front mai mulki ya canza sheka zuwa babbar jam'iyyar adawar kasar ta upnd amurka da rasha sun cimma wata karamar yarjejeniyar tsagaita wuta a birnin aleppo a kasar syria inda musamman mummunan faɗan da aka yi ake yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye ya kashe fiye da fararen hula 280 daga watan afrilun bara To ma sauraro ƙarshen shirin wannan hantsi kenan sai kuma shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu. Za ku ji wani sabon shirin ciki har da filin sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki da ke mana fatar alheri. A kasance lafiya.